23 a hukumance bayan jam'iyyarsa ta pdp ta tsayar da yankin da za ta baiwa tikitinta saraki wanda ya zanta da manema labarai ya ce zai ayyana aniyarsa ta yin takara a ƙarshen watan maris tsohon gwamnan na jihar kwara ya yi kirarin cewa yana da abin da ake bukata domin jagorancin najeriya gwamnan jihar rivers in samu wuke ya bayyana gwamnan jihar edo a matsayin babban mace amana kuma mutum mara godiyar allah wike wanda ya karyata ikirarin gwamna obasaki da ya yi a kansa ya ce ko tsohon ubangidan gwamnan jihar edon kuma tsohon shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adams ya yawon sarai daga tuhuma wike ya mika kokon baran neman afuwa ga kwamar oshomele bisa watsi da gargaɗin da ya masa game da obasaki a baya ya kara da cewar duk abin da tsohon shugaban jam'iyyar apc ya faɗi game da halayen obasaki duk sun fito fili kowa ya gani da yake jawabi a wurin buɗe makarantar sakandaren al'umma ta omowa a jihar rivers wike ya yi kirarin cewa ya kawo pdp nasara fiye da gwamna obasaki manyan 'ya'yan jam'iyyar pdp ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ƙasa yoshe ayu sun fara tattaunawa tare da tsafin gwamnoni da sanatoci da sauran 'ya'yan jam'iyyar waɗanda suka sauya sheka zuwa sauran jam'iyyun siyasa jam'iyyar adawar na kokarin karfafa kanta ne gabanin babban zaben shekara ta 2023 tawagar ta pdp ta jera wasu tsaffin manyan 'ya'yanta da suka koma wasu jam'iyyun siyasan manyan 'yan siyasar da jam'iyyar ke zawarci don dawowa da su pdp sun hada da tsaffin gwamnoni wato dan juma goje na gombe da adamu allero na kebbi da ibrahim shekarau na jihar kano bugu da ƙari jam'iyyar adawar na hararar sanatoci 22 da 'yan majalisar wakilai 50 waɗanda ke a jam'iyyar apc a halin yanzu rahoton ya kuma kawo cewa akwai hasashen cewa adadin na iya ƙaruwa duba ga rikicin da ke gudana yanzu haka a jam'iyyar ta apc wata babbar kotun majistare ta soke belin da ta ba mu'azu magaji tsohon kwamishinan ayyuka na jihar kano wanda ake tuhuma bata sunan gwamna abdullahi umar ganduje kotun ta soke belin ne a ranar litini goma sha hudu ga watan maris din amma a ranar hudu ga watan fabrairu ne aka ba tsohon kwamishinan wanda aka fi sani da dan sarauniya beli akan kuɗi naira miliyan ɗaya tare da mutane biyu da za su tsaya masa sannan kuma aka umarce shi da ya ajiye fasgo ɗinsa bisa ga umarnin kotun dole ɗaya daga cikin mutanen da za su tsaya masa ya kasance hakimin ƙauyen ɗan sarauniya a ƙaramar komar dawakin tofa sannan mutum na biyu ya kasance kwamandan hisba ko kuma babban limamin ƙauyen ɗan sarauniya sai dai kuma kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a aminu gabari ta yanke wannan hukunci na soke belin kan rashin halartar zamanta har sau uku domin amsa tuhumar da ake masa na bata sunan gwamna abdullahi umar ganduje Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramanan. Sannan kuma shiri na farko a wannan mako. wasu rahotanni da muka samu sun tabbatar da cewa wasu masu a kan al'amuran yau da kullum da kuma masana akan harkokin siyasar najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyya mai mulki ta apc a najeriya wannan rikici dai ya samu asali ne a yayin da a makon da ya gabata mukan tsinkayi gwamnan jihar neja abubakar sani bello a cikin sakatariyar jam'iyyar ta apc yana bayyana kansa a matsayin shugaban riko na jam'iyyar ta apc bayan da asalin wanda aka sani da shi ne shugaban riko na jam'iyyar ta apc kuma gwamnan jihar yobe mema laboni ya yi tafiya zuwa kasashen ketare domin duba lafiyarsa daga baya dai rahotanni sun tabbatar mana da cewa har yanzu gwamnan jihar ta yobe mema shi shine shugaban riko na jam'iyyar ta apc ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma malamin jami'a da ke nan babban birnin tarayya abuja mai suna dakta Ahmad Adamu ya tabbatar tabbatarwa abokin aikin Mulawan Abdulkadir Dokan Lera cewa rikicin jam'iyyar APC a halin yanzu ma yanzu aka fara ganin rikicin har sai an kammala babban taronta na kasa a wannan lokaci ne za a tabbatar da inda jam'iyyar APC ta dosa. Idan aka yi convention din ma ai kara saɓani za a samu. To yanzu kafin ma a je convention din ana ta cece kuce a tsaye da ranar da za a yi convention. ta wuce wannan lokacin wato in najeriya su kada su kalli jam'iyyu su kalli dan takara wani dan takara ne yake da manufa ko kuma da yake da son 'yan najeriya sau idan muka ce mu tsaya mu zaɓi jam'iyya to sai mu zaɓi jam'iyya kuma jam'iyya wasu ne suka sa cikin aljihu sai ya kasance mun zama bayan wa'annan mutanen amma ya kasance mutumin da yake tsaya takara a kowane jam'iyya ne in ya cancanta a jiya zaɓe shi to shi sa in aka yi haka su kansu jam'iyyun sai su zama ya zama kamar kalubale ne gare su cewa dole ne su ɗan takarar da ke da inganci da mutane su zaɓe shi malamin jami'a da ke nan babban birnin tarayya abuja ke nan, dr ahmad adamu a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu lawal abdulkadir dokan lere dangane da rikicin cikin gida da ya dabaibe jam'iyya mai mulki ta apc baya ga rikicin gida cikin gida da dabaibe wannan jam'iyya sai kuma batun gyaran kundin tsarin mulkin zaɓe inda wasu daga cikin 'yan majalisa kalamansu ya sha bamban a yayin da wasu ke ganin cewa gyaran ya dace bayan da an miƙa wa fadar shugaban ƙasa sannan kuma ta dawo dawowa majalisar dattawa da wannan batu sannan kuma majalisar dattawa ta sake duba wasu bangarori na kundin tsarin mulkin zaben ta kuma wa fadar shugaban kasa daga karshe dai shugaban kasa muhammadu buhari ya maido da wannan batu zuwa majalisar ta dattawa wannan ya sa abokin aikinmu da ke majalisar dattawa muhammad adamu ya tuntuɓi ɗan majalisar dattawa da ya fito daga jihar kano sanata kabir gaya inda ya mana ƙarin bayani dangane da aikace-aikacen da suke yi kan wannan batu to na farko dai akwai gyara da shi president mai girma president muhammadu buhari ya kawo cewa a barwa ma'aikacin gwamnati kuma wanda aka naɗa kai a mukami ya tsaya zaɓe kuma dokar zaɓe ta ce in za ka sauka daga mukami ya zama ya rage wata ɗaya saura zaɓe amma a gyaran doka da muke na wannan na zaɓe na ƙasa hukumar zaɓe ta ƙasa mun ce kowane ɗan takara zai zama jam'iyyar za ta kawo suna ɗan takara wata shida kafin zaɓe to idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau ana tana nuna cewa akwai za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka naɗa ya zauna a cikin ofis wata biyar bayan ya zama ɗan takarar jam'iyya kanan da mun ci wata da sai zama wata ɗaya saura lokacin nan sai ya sauka misali yanzu kamar ka ce ba wai ko tsaya zaɓen zaɓen misali ka ce IG wa police yana so tsaya zaɓe na shugaban ƙasa kaga zai ci zai shiga jam'iyya ya tsaya takara ya zama ɗan jam'iyya ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa kuma yana ofishinsa na na gwamnati har saura ya rage saura wata ɗaya kafin a saukar daga zaɓe kaga wannan an batu ba za a yi wa sauran 'yan takarar adalci ba kuma ba hankali ba ko da ke shi ba zai amfani da ofishinsa ba amma da wani ne daban zai amfani da ofishinsa ya nemi yadda zai murda zaɓe ya ci zaɓe so wannan da ya sa muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba kyanta ma dokar a kawo ta kwamiti na mu duba mu yi public mu kyara kira yan najeriya mu tambaye su ra'ayinsu akan wannan amma mai sa ta ga cewa ita ya dace ta yanke shawararta a yau zaman da aka yi saboda haka aka yi ta maganganu a kai na ba a yadda waɗanda suka ce ɗaya biyu suka ce sun yarda shugaban ƙasa shugaban jam'iyya ya ce to inda yake ne bare bayan doka take zai kira wanda suke so shugaban majalisa shi sanata ahmed lawan ya bi doka ya ce to bari ya zo ya ji waɗanda suke da ra'ayin mutane in gaskin sun ce yadda eh haka ne waɗansu sun ce to shine sai ya faɗi dokar cewa kun yadda aka samu wajen kashi kusan 90 wanda suka zo wannan zaman sun yarda da cewa wannan doka ta tsaya iyakar ma ta ci gaba zuwa kar ma kawo wata gwamnatin mu wacce ana cewa kenan dokar ta riga ta ta sha ruwa to yanzu nan gaba za ku yi wani abu akan dokar nan domin na lura cewa ana iya sake gyare-gyaren kundin tsarin mulkin kasa a majalisu a yanzu dai mun gama gyare-gyaren tunda kasan san ba shi to wannan kundin mulki ai ba qur'ani bane wuce za ba dole iya gyaruwa ko da shi amma duk da haka za ana dan ya kamata zabi ya kusa mu rage canje-canjen da suke wanda muke da su a ciki Allah ya masa albarka ya sa kuma su zama masu amfani ga zaben Najeriya da za a yi to ita ita ita demokradiyya haka take ra'ayi ne za a kawo yanzu ko kasafin kuɗi da aka kawo ai president ya kawo mana kamar a ce ya kawo ne kamar eh, kamar kundi ne na gyara dole muna da dama mu gyara kamar kana aiki a ofis ne ka ce suka tare rubuto maka wasiƙa dole ka yi ba ga yadda ya kamata haka kuma muke dama mu gyara a cikin eh, budget ko a wani abu to wannan ma da ya kawo zai muna da iko mu 'yan majalisa da tijjiyar na tarayya su ga abu ya yi daidai ko su ya san gamsu ko ba su gamsu ba yawancin za su ra'ayin mutane na gari sai eh, mutane da za su yi a ah, su gaskiya wani abu bai dace ba ba shafa wani lokacin da muka ce a yi zaɓe yan tingi mutanen gari waɗansu zama sun ce sun yi waɗansu ya ba sai da amma ƙarshe firazin ya kawo gyara ce a ah, to duk wannan dama a bawar jam'iyya ita ta yanke kocin kanta ta mai mun yi mun ce ko a yar tingi ko a yar masalaha ko kuma a yi zaben delegate to wannan haka tafiya take a siyasa ko ra'ayi ne in an kawo mun ga ya cancanta za mu yi wani amma president baya kawo mu muke za mu ji sa mu ji ra'ayin mutane mu fito da shawara kuma ga shawarar nan ta yi amfani amma ba ka ga wasu za su ce kamar kun watsa wa shugaban kasa eh, kasa ido kai wannan rigima ɗan jarida ce mu muna girmama ɗan shugaban kasa mu muna mutunta shi muna ganin girman su ba wanda yake da tunanin wani abu da ba daidai ba akan shugaban kasa kai wannan gaskiya ne yanzu haka doka take inda za ka tsaya zaɓe to sai ka zaɓi ba ma wata shida ba kusan wata bakwai so da a at ka samu wata ɗaya kafin firamare hmm. ka sauka za a miki na wata bakwai kafin eh, kafin zaɓe na ƙasa amma a fahimtar ka me yasa amma a fahimtar ka me yasa akasarin yan majalisar dattawan nan suka ki amincewa da wannan bukata ta shugaba Buhari hmm, ba wai eh, an duba ne ka san kana gyaran doka kullum kana duba dama da hagu wani ma ka duba tsakiya to sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi yanzu misali yake ga mutum na kan ofis yana tsaya yana zabe mutum baka hankali zai amfani da damar ofishinsa na wannan ofishin musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kuɗi zai amfani da wani abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna hakkin wanda suke ƙananan 'yan tana amma ana ganin kamar waɗanda suke ma'aikatan gwamnati su suna da damar har wata guda kafin zaɓe suna kan mukamin su su kuma waɗannan an ce sai wata shida kamar ba a ɗan taki masaki ba to wannan ra'ayin na mutane najeriya kan babbar riga ce ta siliki yadda shagari ke an ka daga wannan ɓangaren nan bangaren sai ya sauka duk ra'ayin da ka yi a decision wato ba abin da yake ɗari ba sai Allah kenan wannan abin da ka yi kashi ko kashi 61 ka samu ko 52 ma ka samu sai da ya zama doka to na farko ga shi kan kai da kanka faɗa amma dai muna martaba ko shugaban ƙasa muna mutunta shi kuma muna jin abubuwan da yake faɗa kuma mun yi gyara mun kai bil ya kawo mana gyara mun karbi gyara nan mun da dai an kawo wannan wannan ne ba mu iya dare zan akwai abin abu 180 aka kawo waɗansu muka gyara ya rage kwaɗe ɗaya ne a mun ci gari ma ta akwai eh wannan a doka haka take in ka kawo doka yan baga duba ka duba na bill din petroleum ai da aka kawo shi aka sa hannu kuma an biyo da gyara kuma an yarda da gyaran an yi gyara wannan kuma an dokar an sa an biyo da gyara kuma gyaran bai karɓu ba to wannan duk doka ta haka take bi ka'ida ce ta aiki dan majalisar dattawa da ya fito daga jihar kano kenan sanata kabir gaya a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu muhammad adamu na farfajiyar majalisar dattawa wasu rahotanni da muka samu sun tabbatar da cewa an fara tunanin cewa ma dai mai yiwuwa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso ya yi batan bakatantar a cikin siyasar najeriya wannan kuma ya samo asali ne a yayin da a makonni da suka gabata sanatan ya kaddamar da wata kungiya a nan babban birnin tarayya abuja wanda aka tabbatar da cewa tafiya ce ta kungiya ba kuma jam'iyyar siyasa ba ne daga bisani kuma an tsinkaye shi cikin wata jam'iyya da ake kira nnpp amma a yanzu haka wasu rahotanni da muka samu da sanyin safiyar nan sun tabbatar da cewa da kankin kansa sanata rabi'u musa kwankwaso yana bayyana cewa shi har yanzu shi dan asalin jam'iyyar ta pdp ne abinda wasu ke ganin cewa mai kama da tsayuwan gwamnati jaki a tsakanin jam'iyyar pdp da kuma wata jam'iyya wanda ake tunani nan gaba sanata rabi'u musa kwankwaso zai koma cikin ta wannan ya sa ba mi kasa a gwiwa ba bin tuntubi ɗaya daga cikin magoya bayan ƙungiyar nan ta kwankwasiya kuma 'yar asalin jihar kano wanda aka fi sani da hajiya aisha ta, aka kuma fi saninta da kamarin kano ta tabbatar mana da cewa sam wannan al'amari ba haka bane kuma ya yi wuri su bayyana inda suka dusa amma tabbas nan ba da jimawa ba al'ummar najeriya musamman 'yan siyasa za su tsinkayi inda sanata rabi'u musa kwankwaso zai dusa ko ai ba muna ba ta kare ba ba ta kare ba a jira mana ga ikon allah Eh, to amma eh, amma misali wannan tafiyan kina ganin anya kwankwaso ba zai yi batan bakatantan ba kuwa? Ta ina zai batan bakatantan bayan eh. shi ne dan takarar shugaban kasa. A wace jam'iyya? Za ka gani ai mu yanzu ba ma son mu fito da abubuwan mu ne a fili saboda har yanzu da sauran dan lokaci dan kalilan. Eh. Amma Allah da lokacin yayi baban gida you be the first to know. Eh to amma ina jin ana cewa wasu ƴan kwankwasiya sun ce har yanzu kuma su suna nan akan bakansu. Cewa ba za su ba za su tafi tare da uban. Su wa'annan dama ai wahalatattu ne kuma wulakantattu marasa amana. Eh. Dama muna cikin kwankwasiya ma ai ba sa tare da mu. Suna tare da kutun da kuna tarurruka tare hajiya. wallahi mun daina yin tarurruka da su in suka ce ma suna yi ƙarya suke ba su ɗan dan gwamnati da su waye ne ƙarya suke yi kai sun riga sun koma gidan su da lamido da da tambuwar a yanzu haka kwarai da gaske ba ka ganin su ba sa ma sa jan hula tun yaushe gaskiya ai kawai dai ana son ai maga ai ka gane suna son su rinka amfani da sunan kwankwaso domin su yi suna ne in suka bar kwankwason ai sun zama non entity da su da babu duk ɗaya ne sun zama ordinary ne Um, ai kowa yana rabewa ne da kwankwaso domin ya yi suna. Saboda ni in ka ce kwankwaso ko ma yaya ne idan ko kan titi ne in ce kwankwaso mutum yana tafiya zai juya ya kalle ka yi. Um, Yawwa to amma yanzu ai tunda ba sa sayar shi ba sai su je su yi duk abin da suke gani ba kuma duk abin da suka zama a siyasa ba kwankwason ne da ya fitar da su wasu yi sabilin layi. Eh to amma hajiya a bangaren siyasa kuma in aka rasa mutane ai abu ne wanda ya kamata a dadanta muku kasancewar abu ne da ake neman jama'a. kuma waɗannan mutane da kuke magana su inusa ai suna da mutane in ba ku manta ba a'a wani irin suna da mutane ai ba su da kowa in ta bakin kwanko sai ce mutum ba zai raina kanshi ba sai ya ballaka titi ya juya sai ya gaba kowa a bayansa su waye ne mutanen da suke ta ai duk wanda suke tare da su kwanko sai dan asalin yan kwanko kuma ba mafaɗata din ba ai ba inda za su tafi saboda haka mu mutanen mu sun daram da dan wallahi ba inda suka tafi su su su kai kamar mayu suka fita kuma duk waɗanda suka fita nan former commissioners sun kwankwasa ne akan me suka fita dan ba a ba su takarar gwamna ba gwamna na kujerar nan guda ɗaya ce kwallin kwal ko an ki ko an so mutum ɗaya ne zai karba kuma abdu kadir ya riga ya karba kuma ba da sanin da kan do a ba ba su abin da za su iya yi a kai. Eh to misali su suna maganan cewa banda Abba Kabir akwai waɗanda su ma ya kamata a ce an ba su dama sun taka tunda wancan karan an yi wannan rikici da shi Abba Kabir da Ganduje ga abin da ya faru. A wannan karan akwai buƙatar a sauya wani bangare amma shi ta ya nace bangare guda. Abba Kabir ya riga ya ci zaɓe a Supreme Court aka kwace masa kai a za a sauya mutumin da ya riga ya ci zaɓe su wa ya san su yanzu idan suka fita kowa government din su ba sa iya delivering kawai dan ana rufa musu asiri ba a san a tona musu asiri mutane ka su musu dariya da daidai local government din su wallahi ba sa iya ci su ne za a ba su za a ba su takarar gwamna takarar gwamna takarar kansila ne ai saboda ba su da hali da ma'amala da mutane yanda mutane za su so su ba har su zuba musu kuriya ne ko baka gane ba dama waɗanda suke tare da su ne yanzu sai ido ya rena fata ba dai sun tafi ba su tafi ni na san wallahi wallahi sai sun yi nadama nadaman ma ba na wasa ba sai sun yi kukan jini da hawaye mm. to amma hajiya e menene hasashen ku a 2023 nan menene hasashen ku saboda gaskiya guguwar siyasa guguwar siyasa tana kadawa ta kowane bangare kuma za ta iya kwancewa wasu zani a kasuwa bane a kasuwan ba mu bane ba abinda kai baka gane ba mu talaka suna tare da mu jama'a al'umman Najeriya suna son kwankwaso saboda haka muna son mu tabbatar wa duniya ai dan kullum ba ana tsoron karya karbi mulki shi yasa ba a ma yadda ma ya tsallake firamare sai a je a yi abin da za a iya yi domin me domin a sa shi ko ya zo na biyu ko ya zo na uku ko ya zo na hudu haka nan dai abu ya ƙi ya ƙi ya to yanzu an ma ya yadda bana 2023 sai ya fita kuma ya yi takara kuma sai ya ci zaɓe da izinin Allah. 'Yan siyasa da ke jihar Kano kenan Hajiya Aisha Kaita wanda aka fi sani da kanarin Kano a yayin da muke tattaunawa da ita ta wayar taho dangane da batun tsayawa takarar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a zaben shekara ta 2023 mai tafe sai dai kuma bata bayyana mana a jam'iyyar da zai tsaya takara ba. da kuma yadda ake zargin cewa sanata Rabi musa kwankwaso mai yiwa ma dai yi batan bakatantan ba su da jam'iyyar pdp ba shi kuma a ɗaya daga cikin jam'iyyun da ake tunanin cewa kila ya koma ciki domin taka takara a zaben shekara ta 2023 mai tafi daga batun takara a najeriya sai kuma rikice-rikicen da ke faruwa ko kuma in ce tashin hankali a tsakanin ƙasar rasha da kuma ƙasar ukraine wannan ya samo asali ne a yayin da ita rashin ke ganin cewa kasar ukraine tana nema ta yi wani abu wanda take ganin cewa ba daidai ba ya sa gwamnatin kasar rasha ta fara kaiwa kasar ukraine hare-hare wanda a yanzu haka ya janyo wasu daga cikin 'yan kasashen waje a ciki kuwa hadda ɗalibai 'yan najeriya da kuma 'yan kasuwa waɗanda suke tattara komatsansu daga wannan ƙasa ta ukraine domin nufan ƙasan da suke ciki ɗaya daga cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum dr salihu mahmud ɗan tata yayi wa abokin aikinmu lawan abdulkadir dokan da ya ƙarin bayani dangane da inda wannan rikici ma ya samu asali na farko wannan rikicin da ya duk da cewa muna allah wadai da shi amma ya kara bayyana muna hincin kasashen turawa wanda ake kira european union saboda inda ake samun matsaloli tsakakkanin kasashe biyu abin da ya kamata a ce sun yi tun da farko shine su tabbatar da cewa an sulhanta magana amma yadda yake america tana kara ingiza abubuwa kara sa masa barkono wanda bai yi ba kuma a yanda wata rahoto ta nuna na 2014 wanda an ka ce akwai kudin bakin iyaka wanda ake kira border fee wanda ita kasan ukraine wanda bata biya ba to wanda babban secretary general na majalisar dinkin duniya lokacin banki mun ya faɗin cewa russia a lokacin da rashin biyan wannan kuɗin tana zaman kamar bata samu yancin kanta ba don haka duk abin da Russia ta je ta mata yanzu kamar ta yi ma cikin jiwoyinta ne da shauran abubuwan kuma me ya kawo wannan rikicin maganan yadda turawa da amerika suke neman su kawa nato a kasan ukraine ne kuma rasha tana da gaskiyanta ita amerika yanzu za ta yadda rasha ta tashi ta je ta kafa wani abu a cuba ko mexico wanda suke da bakin iyaka da ita don haka ita kanta majalisar dinkin duniya sun zama munafukai sun zama 'yan anshin shatan rasha yanzu su wake shan wahala 'yan talakawan kasan ukraine shi zelensky duk dama komediya ne irin mai wasan eh, eh, yauwa da sauran abubuwan to ya je ya nuna a matsayin shugabanci ita yaki ba a wasa da shi don haka rasha duk duniya an san da cewa tana gaba da ukraine don haka ya kamata a zo saboda mata da yara da sauran talakawan ukraine a zo a ganyen da za a yi sulo duk da cewa kasan ongare da sauran kasashen suna kokarin a tabbatar da wannan sulu a yanzu amma yanda yake ita kasan rasha rawar da ta taka daidai ne saboda mai ba za ka yadda a zo a saka maka yatsa a anci ba da sauran abubuwan Da haka wannan manahincin da ke majalisar dinkin duniya a daina shi saboda duniya ta zamanto inda za a samu zaman lahiya ba wai yaki ba kada manta akwai lokutan da amerika ta mamaye iraki ba wanda ya taso daga majalisar dinkin duniya an mamaye ita kanta libya ba wanda ya taso sun mamaye afghanistan da kasashe da yawa so idan ana nema a nuna adalci bai kamata yanzu a zo a ce wai ana sa mata takunkumi akan wai ta shiga ukraine ba wanda ma ta taba mulkan wannan kasan ukraine ita najeriya yanzu za ka je ka saka bakinka inda kake an an fika yaran mu kan mu manta da kyar an ka dauko wa'ansu daga kasan ukraine duk da kasan poland da romania sun ce wa'ansu da ke karatu wurin na iya ci gaba da karatu su a can amma najeriya a yanzu kan mata wata kalma wanda ya wuce ta koyi bayan sulhu na nuna babu bambanci tsakanin ukraine da rasha kan su nuna suna goyon bayan ukraine kan kuma su nuna suna goyon bayan russia su zo su kasance a tsakiya saboda a lokacin da america ma ta ana mu makamai ita rasha ta zo ta ji tausayin mu to don me a yanzu ba ta taba fitan bayan mu ba za mu zo mu ce dan hinci wa za mu zo mu goyi bayan wasu kasashe ko kuma ita kanta ukraine Yadda ya kamata yanzu duk wata goyon bayan da za mu bayar kada mu nuna muna hannun ko annan dama mu tabbatar da cewa muna tsakiya so da abu abin ya zo ya daidaitu ya zama to harkokin da muke da rasha mu ci gaba da yi amma mun ka zo mun ka nuna muna goyon bayan ruken zai iya shafan mu zuwa gaba ta yaya gero ne ake nomewa a rasha ko kuma a ukraine ko kuma shinkafan da muke nomewa ne ake kawo mana daga can muna da doya muna da dawa muna da masara muna da komai iyaka dai kawai gwamnati dai bata mayar da mutane wurin karfafawa manoma a kasashen eh, da muke a jihohin da muke da su a najeriya ba ba hakan ba in ma za a yi daga na a tashin duniya najeriya ba za ta taba fuskantar yunwa ba saboda mi duka filayenmu duka kasanmu da komai na da albarka daga benue niger katsina kebbi kwara da sauran jihohin najeriya tumatir ne a tarugu ne shinkafa ne da sauran da na ambata duk muna noman su don haka wannan faɗa kawai ake ta yi iyaka ma yunwa ta kama kasashen nan ma ma muna iya tunda yanzu muna ne kokarin mu kai musu tumatiri da da doya kaka manta irerin kasashen saliyo da wasu kasashen da ke iyaka da mu muka kai musu abinci to don me za a dinga tsoratar da mutane na cewa wai za a yi yunwa a Najeriya bai yiwa me sharhi akan al'amuran yau da kullun kenan Salihu Mahmud tata a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu Lawal Abdulkadir Dokalle matsalolin da hanyoyin najeriya ke fuskanta ya janyo gwamnatin tarayya ta gayyato wasu kamfanoni na cikin gida da kuma na kasashen ketare domin ganin ta ce fanar da manyan hanyoyin najeriya wannan kuma na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da samun matsaloli a waɗannan hanyoyi kuma wasu masu shaji akan al'amuran yau da kullum da kuma masana akan ɓangarorin yau da kullum suna bayyana cewa duk hanyoyin da suka lalace a najeriya a nan ne aka fi samun 'yan ta'adda inda suke tara hanyoyin domin yin fashi da kuma garkuwa da mutane a waɗannan hanyoyi ina ganin hakan ya sa gwamnati ta gayyato irin waɗannan kamfanoni domin ganin ta ce fanar da manyan hanyoyin najeriya lamarin da wasu daga cikin al'ummar najeriya ke ganin cewa gwamnati ta yi daidai a yayin da wani bangare na al'ummar najeriya ke ganin akasin haka sai dai wannan ya sa mun tuntuɓi ɗaya daga cikin masu harkokin sufuri ta waye tarho kuma shugaban ƙungiyar nan ta yi mai suna alhaji musa muhammad mai takobi wanda ya mana ƙarin bayani dangane da wannan al'amari eto eh a hakikanin gaskiya ina tabbatar maka cewa in dai tsakani da allah za a tsaya abin abin a yi shi to ba abu kaɗan ne najeriya za ta samu ba a fannin tattalin arzikin ƙasa ba wai ɗan ƙaramin abu ba ne zai zo mai yawa ne zai zo in a ce akwai hanya ɗoɗar an samu hanya wanda duk abin da aka ɗoro shi zai kawo gida lafiya insha Allah a hanyoyi ne wanda a baya na yi yi magana a kansu kuma na kawo shawara duk ƙasar duniya da za ta ci gaba dole ne sai ta shigo da privatization ma'ana wasu kamfanoni masu zaman kansu ba gwamnati ba gwamnati ba ta iya yin komai da komai da kanta dole ne sai da 'yan kasuwa shi yasa aka kafa wayannan kamfanoni to ai daman can ba a ba a wuyan gwamnati yake ba a wuyan mu mu talakawa mu da gwamnati take mulka a wuyan mu yake ba a wuyan ta yake ba ita abin da yake a wuyan ta shine ta kula da yadda za a yi abin domin yau ai abin da yake faruwa ba gwamnati yake wa ba mu yake tabawa ka hau mota an tare a wurin da baya da kyau duk gurin ake tare mutane duk gurin da baya da kyau shi ake tara mutane an tafi da yan uwanka ana neman naira miliyan goma miliyan ashirin ka zo ka hau mota ka kamo hanya ba zato ba tsammani direba ya zo ya tarar gurin da ba da kyau ya bar gurin duka duka sati ɗaya ko sati biyu ya dawo ya tarar gurin nan gaba ɗaya ya lalace ya tafi taka birkin da birkin da komai mota ta riga ta tafi kowa ya san wannan yau inda gwamnatin najeriya ta tsaya da wayannan kamfanoni aka samar da wayannan hanyoyi da aka yi magana kayan mutane da muke ɗauka ba za mu lalata musu kaya ba insurance da wane ne duk gaba ɗaya za a zama babu jama'a rayukansu da ake ta rasawa zai yi sauƙi sosai da sosai wannan kame-kame da kashe-kashe da ake yi da yawa za a samu sauƙinsa saboda duk inda aka samu wayannan kamfanoni kada ka manta da wani abu abdulkarim sai an samu kyamarori babu toliget din tsakanin toliget din da zaka je wannan da wancan kai kana tamanin ba a ganin ka ana ganin ka duk ta inda za ka fito mu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan alƙawura da aka ɗauka da kamfanonin nan da kuma gwamnati Allah ya sa su cika wannan alƙawura da suka ɗauka. Shugaban ƙungiyar motocin sifiri tarikin a Najeriya kenan mai suna Alhaji Musa Muhammad Mai Takobi a yayin da muke tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da batun da gwamnatin tarayya ta yi na ganin cewa ta ce fanar da manyan hanyoyi domin ta saidawa wasu 'yan kasuwa watakila su ne suke da karfin gyara waɗannan hanyoyi daga batun gyara hanyoyin najeriya sai kuma turka-turka a cikin gidan jam'iyyar ta apc a najeriya a makon da ya gabata matsin kayi jaridu da mujallin najeriya sun rawaito wasu labarai da ke nuna cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari yanzu haka yana birnin london inda yake duba lafiyarsa daman lokaci zuwa lokaci shugaba ƙasa muhammadu buhari kan ziyarci ƙasar waje domin ganin an duba lafiyarsa da kuma ba da shawarwari kamar yadda likitocinsa suka umarce shi sai dai kuma tafiyar sa ke da wuya sai rikici ya barke a cikin jam'iyyar ta apc inda aka samu sauyin shugabanci kamar yadda wasu ke bayyanawa a wani bangare kuma wasu sun tabbatar da cewa ba sauyin shugabanci ba ne a yayin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ke ƙasar Landan, gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el fa'i da kuma gwamnan jihar katsina aminu bello masari har ma da ministan harkokin sufuri haji sirka da kuma wa da shugaban ƙasa muhammadu buhari mamman daura har ma da ministan ilimi na najeriya adamu adamu sai kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami dukkaninsu an tsinkaye su a Landan domin ganawa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a wani mataki na ganin an warware dukkanin rikicin da ke cikin gida na jam'iyyar ta apc rikicin ya samu asali ne bayan da jaridu da majallun najeriya suka rika wallafa labarai masu cin karo da juna wanda ke tabbatar da cewa a yanzu gwamnan jihar ta yobe nema laboni ba shi bane shugaban riko na jam'iyyar ta apc bayan da aka tsinkayi gwamnan jihar neja abubakar sani bello a cikin farfajiyar jam'iyyar ta apc yana kuma bayyana kanshi a matsayin shugaban riko na jam'iyyar apc daga baya ne kuma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el fa'i ya faɗawa duniya cewa a yanzu haka gwamnan jihar neja abubakar sani bello shine shugaban riko na jam'iyyar apc a bangare guda kuwa hukumar zaɓe ta ƙasa ne zaman kanta wato ale ta tabbatar da cewa bata san da wannan labari ba domin da wannan labari zai kasance da an sanar da ita tun da wuri saboda haka wanda ta fi sani a cikin shugabancin jam'iyyar ta apc shine gwamnan ta jihar ta yobe nema ne wannan turka-turka dai har yanzu tana nan a cikin gidan jam'iyyar ta apc daga baya dai shugaban kasa muhammadu buhari ya yi shiru akan wannan rikici sai dai kuma a wannan mako ya magantu inda ya tabbatar da cewa 'ya'yan jam'iyyar ta apc musamman shugabanninta da su yi taka tsantsan saboda jam'iyyar ta kama hanyar gujewa kuma matukar ba su yi hankali ba jam'iyyar za ta fada rukanin da jam'iyyar pdp ta fada saboda haka ya ja hankalin waɗanda suke neman su kawo rikici gabanin babban taro da jam'iyyar za ta gudanar a ranar 26 ga wannan wata na maris da muke ciki sannan kuma shugaban ƙasar ya tabbatar da cewa wannan rana da aka sanya wato ranar 26 ga watan maris na za a gudanar da babban taro na ƙasa yana nan bata sauya ba saboda haka gwamnan jihar ta yobe mema labodi shine shugaban riko na jam'iyyar ta apc kuma tuni rahotanni sun tabbatar da cewa gwamnan ya fara kintsa yadda za a gudanar da wannan taro bangaren jam'iyyar ta apc kenan a ɗaya bangaren shugaban jam'iyyar pdp a najeriya farfesa ayo wasu rahotanni sun tabbatar mana da cewa ya fara tattaunawa da wasu daga cikin 'yan majalisar dattawa guda 20 sai kuma 'yan majalisar wakilai guda 50 waɗanda ake ganin cewa ba sa shiri da gwamnoninsu kuma mai yiwuwa su sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp wannan ya samu asali ne bayan da wasu gwamnoni suke ganin cewa ba za su iya baiwa 'yan majalisar dattawan jihohinsu ba waɗanda suke neman kujerun gwamna wannan mukami a ɗaya ɓangaren wani gwamnan yana ganin cewa ba zai iya bari 'yan majalisar dattawa ya ci gaba da riƙe shugabancinsu ba haka ma wannan al'amari yake a ɓangaren majalisar wakilai rahotannin sun tabbatar mana da cewa shugaban jam'iyyar ta pdp ya fara hasashen jihar kano jihar da aka fi samun rikici a tsakanin bangaren gwamna abdullahi umar ganduje da kuma na malam ibrahim shekarau da hamada da rabi'u musa kwankwaso ana ganin cewa watakila jam'iyyar pdp ke amfani da wannan dama domin janyo ɗaya daga cikinsu cikin wannan jam'iyya a jihar kebbi ma dai akwai rikici a tsakanin gwamna atiku abubakar bagudu da kuma sanata adamu alemu sai kuma ministan shari'a abubakar malami nan ma ana ganin mai yiwa jam'iyyar pdp ta yi amfani da wannan dama jiha ta uku ita ce jihar Gwande, inda nan ma ake rikici a tsakanin gwamna inuwa yahaya da kuma dan juma goje sai kuma tsohon gwamnan jihar ta gwande ibrahim hassan dan kwambo ana ganin cewa kila jam'iyyar pdp ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta baiwa ɗaya daga cikinsu dama domin ɗarewa akan kujerar da yake bukata wannan tattaunawa dai ta samu asali ne bayan da jam'iyyar ta pdp ta gama bincikenta kuma ta kammala komatsanta sannan kuma a yanzu haka ta kafa wani kwamiti wanda zai ci gaba da tattaunawa da waɗannan 'yan majalisar dattawa guda 20 da na ambata a baya da kuma 'yan majalisar wakilai guda 50 waɗanda ake ganin cewa sun fara tunanin sauya sheka daga jam'iyyar ta apc zuwa jam'iyyar pdp shirin kimbar dimokuraɗiyya zai ci gaba da bibiyan wannan al'amari yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga Malam ya ce alhaki kwikwi ni shi yakan bi lalle kam, alhaki kare ne duk inda bai shi ya je nan za ka ga ya bi dungui-dungui haba jama'a ina za mu je ne shin wai ma me ya faru ne a ce kullum daga an kashe sai an sace to abin ma ya kai yanzu har hanya akan tare ba ma a ɗauka ko ko a tattara ba zance ya koma wani iri sai a buɗe wuta kurin hanya mai tsautsayi ya fada a uzubillahi ikon Allah shin wai me ya faru ne ya aka yi ne wankin hula zai kai mu dare shin wai ko baku nan ne ko ko babu ma jami'an shin masu karfin suka kare ko ko abin karfin ne babu a hannu wai menene matsala ko ko so ake kawai a karmu a a bukata ake a rage gara dai mu ma mu fahimta cewar malam tanofa ana mana kisa irin na ƙara dangi zancen nan tunani ya wuce gabansa don duk wani morkin da kake to ka ƙara don in ba za ka ƙara ba to gara ma ka daina amma lissafi ya ɓace ma dangin mu dai mun shiga uku mun ne mun gano ta kanmu kuma zancen ba mu san inda za mu samu kanmu ba ba mu san abin da za mu faɗi ba tunda duk wata 'yar dubara wacce ake faɗi a gyara an daɗe ana dubarar amma har yanzu babu sauƙi kuma kullum sai kuskure ake ta ƙarawa wai me yake faruwa ne to malam tanaude ya ce gaskiya dubara ta kuce mana a hannun mu mu lissafin ya ɓace mana a danye ba mu san wane ne ba wane ne ba wa za mu bi ne mu gane kuma wa za a bi ne a gyara kame kame mun yi iyakan bakin kokari amma har yanzu ba mu san ina ne gabas ba to kaga kenan ya za mu gyara har ma a ce ana ta sallah su ma masu zuwa majami'an sun rasa hanyar zuwa majami'an don haka kaga kowa lissafin ya kuce a hannunsa tunanin rashin dubaran duk an haɗu an zame guda ɗaya to mugunta dai fitsarin fako ne kuma gaskiya al'amarin nan wanda bai ji bari ba fa zai ji hoho kuma ko ba mu ce Allah ya isa ba to zai fa isar mana a dangi kuma kul aka kuskura aka je gaban mahalicci gaba ɗaya za a gane kuskuren da aka ɗauka alhakin zai zame karanka. tabbas alhaki zai rikide ya koma kwaikwayo, kuma saura ya rage dubaran don mai shiga rijiya shi yake da hikimar mu dai mun bari ma Allah Allah ka taimake mu ka rangwanta mana ka ji kanmu ka tausaya mana mun bar su o'o da o'o lissafi ya rage gare ku karken wasikar malam tanau kenan a wannan rana wasikar malam tanau kenan wanda shirya Sani Bazangan ya karanto muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shi a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan injiniya balarabe muhammad bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk a madadinsu ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya Abdullahi samil Ali mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da yawa za ki ji mata suna cewa masu gidansu rabin raina sannu da zuwa wayannan kalmomi ne masu daɗi ƙaunan nan tana nan to yana taimaka wa mace ta daɗe a gidan mijinta bata ga bacin rai ba in ka ɗaura yaro a kan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ko kana nan ko baka nan abin da ka ɗaura shi a kai ba zai ce saboda mama ko baba bai nan ba zan yi aikin ba ko ko bari ni saboda baba na. godiya ga hukumar ta shar'anci da ma'aikatan ta gaba ɗaya. Kazalika ya kasance